wa'annan su lam ya arifu min da zalika ba san irin wannan ilimin da aka gare su ba min afa daga shi a tsawo ta yazidu da laisu wa fi misli majara haula a cikin misalin magudanar waɗannan izawa zanta bainal aqrani in ka auna tsakanin abokai kam ne auni kamar ibnu aun wa ayyuba saftiyani ma auf ibn abi jamila tare da abu dan abi jamila wa as'as al-hubrani wa huma sahib al-hasan wa ibn sirin sune almajiran hasan al-basri da kuma muhammad ibn sirin kama anna ibn aun kama yadda shi ibn aun da ayyuba sahibahuma su ma abokan su almajiran su ne illa anna al-bayna bainahuma wa bayna hazaini ba'idun sai dai bambanci tsakanin wa'annan da waɗancan guda biyun yana da nisa fi kamalil fadl wajen cika falala wasu hatin nakal da ingancin kirantowa wa in kana aufu duk da yake shi aufu ya kasance da ashasu gairar marfi'in ba abin tun kuɗewa ba ne an sirkin daga gaskiya a abanati abin tun kuɗewa madafu aini abin tun kuɗewa biyu an sirkin wa amana daga gaskiya da amana inda ahli ilmi gumma da ilimi da hadisi walakin alhala sai dai hali ma wasabna shine abin da mun ka sifaita min almanzilati na matsayin da suke da shi inda ahli ilmi gumma da ilimi da wannan hadisi wa inna ma masanna haula'i wato mun kawo misalin wa'annan fitar mai yace mun ka ambaci sunan su liya kuna tamsiluhum simatan don misalin su ya zama wata alama yazduru an fahimi ha man gobiya ko man gabiya alaihi tariqu ahli ilmi wanda hanya mabuta ilmi ta zanta ruhu ko ta koyo gare shi ya zan ya koma zuwa ga bincike game da su liya kuna tamsiluhum simatan ko eh don an bai wato kawo misalin su ya zama wata alama ya zuru an fahamiha man gabiya alai wanda dagiku halin ilmi hanyar ma'abuta ilmi gabiya ta zan ta koyo alaihi garai shi tartibi ahli wajen jeranta ma'abuta ilmi ga hadisi fi gare shi wala yuqassiru ba zai takaita bin rajul ali wala yuqassiru ba za a takaita bin rajul al qadar ga mutum da adda madaukakiyar daraja a dawo da shi bayan an da ji daga darajarsa ba wala yarfa'u mubtadi'ul qadar kuma ba za a ɗaukaka mai faɗaɗɗar daraja ba fil ilmi ga ilimi fauka manzilati a ɗaga shi sama da matsayinsa ba wai da kullu zai haƙƙin fihi haqqahu sai dai a ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa a cikin wannan hanya Wai na tsaro a saukar da shi manzilatahu masaukinsa wa qad zukira an aisha an an samu daga aisha ko an bata daga aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat ita ta ce amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya umarce mu an nuna zilan nasa mu saukar da mutane manazilahum daidai matsayinsu to wato wannan an ce wata rana wani mai bara ya biyo ya wuce ta ɗebo ina ta bashi ya wuce wani shi kuma ya biyo yana bara ta shin ya mai tabarma ta zamnar da shi ta ɗauko kwano ta zuba mai abinci ta bashi ya ce ƙoshi aka tambaye shi ya umul ya aka yi ka ce annabi ya ce mu aje kowane mutum a matsayinsa saboda haka wancan da an ka ba ga hannu ya wuce shi a daidai da shi wanga da an ka zaunar da shi a tabarma shi ko shi a matsayinsa shi a daidai da shi ma ma na daga bihil qur'an tare da abin da qur'an ya furci da shi fi qaulihi ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim cewa sama da kowane ma'abucin ilimi to akwai wanda shi sani sama da shi fa'ala na hawa ma zakarna bisa ga daidai da abin da mun ka ambata min laujuhi na huskokin da mun ka fassaro baya nu allifu haka za mu wallafa masu altabin da kan roka min al na hadisai an rasulillahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ma kana min ha an qaumin amma abin da ya kasance na hadisi daga wasu mutane hum inda ahlul hadisi muttahamuna su abin tuma ne wurin malaman hadisi أو إن الأكثر منهم كوكو قوم مهي يوم على ما حديثي هذا نانا تشاغلو ومزمنا شغلتوا بتخريج حديثهم يا سيما هيتد حديث الصبا كما هو كعبد الله من مصور كما عبد الله بن مصور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وقياس بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي wa bayan da ire-iren su mimman tuhima bi wad'il ahadisi wadanda an ka tumta da azza hadisan ƙarya wa tawdidil akhbar da haifar da labarai na karya a shirya kawai a dora